22 ga watan rabi'un Sani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2014 wannan shine kaset na hudu daga cikin kasusuwan karishen karatun muqaddimar fatwal hamawiyatul kubra muqaddimar da ainihin wato Dr. Hamad ibn Abdul Muhsin Tuwaijiri ya yi littafin alfatwal hamawiyatul kubra wallafan shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyyat harrani rahimahullah asalin littafin fatwal hamawiyatul kubra fatawa ce aka aikowa shekul islam daga garin hama na ƙasar suriya ana masa tambaya game da matsalolin da suka shafi ayoyin sifat da hadisai waɗanda suke bayyana allah ya da wasu siffofi ana tambayar cewa Allah gafarta malam yaya ya kamata a gudanar da waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi a inda ibn taimiyya ya zauna tsakanin azhar da la'asar ya rubuta wannan littafi na fatwal hamawiyatul kubra a sheikh muhammadu awwal adam al'albani rahimahullah babban malaminmu na ainihin wato wannan makaranta ta darul hadisi salafiya ya karantar da wannan littafi na fatwal hamawiyatul kubra a cikin kasusuwa samar casa'in ya fara karantar da wannan mukaddima ta malam hamad a attoyejiri allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu la'anannu suka yi mata muna fata allah ya karɓi shahadarsa shi da matarsa umu abdulbarri da ɗansa abdullahi waɗanda suka yi wannan aiki ya allah ka tona asirinsu duniya da lahira allah ka sanya su a cikin ƙasƙantattu a cikin duniya da lahira za mu ci gaba da karatu a inda muka kwana daga inda yake cewa ma da khalal kala kafin nan akwai tambihi guda daya a wani kuskure da ya faru a karatun da muka yi a baya shine game da matsalan hadithin riwayan qutaybatu dan sa'id daga ibn lahi'a a inda na ce isnadin bai inganta ba bayan na tashi daga nan akwai dan uwa malam shifu ya mun tambihi akan cewa wannan riwaya ta daga cikin riwayoyin da ake ingantawa daga ibn lahi'a idan ku kutaibatu dan sa'id malamin malaman hadisi ya riwaya daga ibn lahi'a ta daga cikin riwayoyin da ake ingantawa na ji kuma na duba babu shakka haka abin yake a sheikh muhammadu nasir bin albani ma ya rana ta isnadin amma daga baya ya dawo ya tabbatar da cewa kuskure ne ya ya inganta sakamakon magan da imamu zahabi ya yi a cikin tarihin shi kuta bata dan sa'id din a cikin littafin siyaru a alamin nubala don haka wannan riwaya ta ainihin tirmizi game da cewa an tambayi na umar game da sassauci ga mai azumi idan ya je jihadi zai iya karya azumi inda sayyidina umar ya ba da labarin cewa sun yi yaƙi har biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yaƙin badar da fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini a karya azumi saboda a samu karfin yin yaki a samu karfin jihadi wannan isnadi zai zama ingantacce ne insha Allah Allah ya saka mu dan uwa malam shi su da alheri akan wannan tambihi za mu tashi inda malam yake cewa walamma dakhala alqal'ata wa sara dakhila suriha nazara ilayhi wa qala fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al'aba a lokacin da ibnu taymiya ya shiga wannan kala wato wannan gidan yari na garin dimashq bayan da aka zo aka tafi da shi daga gidan shi aka kai shi wannan wuri aka shigar da shi wasara dakhila suriha ya samu kanshi a cikin kewayen wannan katangu na wannan gidan yari nabara ilaihi sai ya kalli katangun gidan yarin wa qala sai ya karanta wannan aya ta suratul hadid cewa fadriba bainahum bisurin lahu babun batiluhu fihi rahma sai aka sha makanta tsakankanin su da katanga wadda take da kofa batiluhu fihi rahma ta cikin kofan akwai rahama wa zahiruhu min qibali al ta kuma gaban shi ainihin wato ta zahirin abin da ake gani na gabansa yana ɗauke da azaba ma'ana yana ta masuli da wannan aya cewa mutanen da suka sa shi a cikin wannan gidan yari su a tsammanin su sun shigar da shi cikin azaba ne shi ko a yadda yake ji da yadda ya samu kanshi to yana ganin cewa wannan rahama ce ya samu kan shi a ciki kamar yadda ya ta faɗa tun kafin a gona lam yakun ash-shaykhu awwala man dakhala sijin malam hamad al ya ce ibn taymiya ba shine farkon mutumin da ya shiga gidan yari ba bal sabaqahu ila hadha tariqin ulama kafin shi an samu malamai da suka gabace shi zuwa shiga wannan hanya wal a'imma da limamai su ainihin ibn hanbal ahmad ibn hanbal an sa shi a gidan yari saboda mas'ala ta khalqul qur'an inda ya kafe cewa sai dai a faɗa abin da Allah ya faɗa game da ƙur'ani. cewa ƙur'ani siffa ce daga cikin siffofin Allah zancen Allah ne a inda sarakuna suka haɗa kai da malamai da ainihin attajiran gari suka ta azabtar da bayan Allah akan wannan matsala ya zama Ahmad dan hambali shine limamin sunna da ya rike tutar faɗan gaskiya komai ɗacinta a wannan lokaci ya sha wahala matuƙa aka kulle shi aka yi ta dukan shi aka yi ta aibata shi haka ainihin wato al'imam al-nu'man ibn thabit abu Hanifatan al-nu'man rahimahullah shi ma haka aka kama shi aka kulle shi saboda ya ƙi karɓan alƙalanci an yi da shi ya ce ba zai karɓa ba haka dai aka yi ta malamai na sunna irin wannan wulaƙanci da ta'addanci shine yake ishara cewa bal sabaqahu ila hadha tariqin al-ulama'u wal a'immatu wa qablahum al-anbiya'u war rusul to kafin ma a kai ga malamai annabawa da manzanni ma sun samu wannan ainihin wato jarabawa a rayuwarsu kowa dai ya san kisa shahararriya ta annabi yusuf qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma unani ilayhi wannan shi da kai shi ma yace saboda fitanar da ya samu kanshi a ciki tsakanin mata da mazaje da sarakuna da ainihin mutanen gari ya zaɓi gara ma a je a kulle shi a gidan yari haka ko suka je suka kulle shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa sai dai shekara goma sha biyu dindi a gidan yari annabin Allah ne alkarim ibn alkarim ibn babba dan manya dan masu daraja annabi dan annabi jikan annabi ta taba kunna annabi amma haka aka kama shi aka zarkama shi a cikin gidan yari aka rufe ba tare da haƙƙi ba ashe kaga wannan wata sunna ce irin abin da ya ambata a baya fa hadhihi aidan sunnatun jariya kama malamai da kulle su da azabtar da su bisa zalunci ina fata mun fahimci wannan da za ka ɗauki duk wani littafi na tarajimul ulama ka fara bibiyar shi kana karantawa za ka yi ta samu da dama sun sami waɗannan matsalolin kamu da kullewa da duka ba sabon abu ba ne game da malamai masu da'awa wa huwa limithli ha'ula'i kan nari da zahabi ke shi kuwa kamawa da kullewa da duka ga ire-iren waɗannan malaman bai kasancewa komai sai ya zama kaman wuta ce idan ta shafi zinariya la tuziduhun naru illa safa'an wa naqa'a wuta ba ta ƙara ma zinari komai sai ƙara tace shi da ƙara haskaka shi ya samu safa ya zama tatacce wa naqa ya ƙara haske da daraja da ka dan kammalin yan kulle ba komai bane ɗaukaka ce gare shi ibn taimiyya din a cikin tarihin shi ya tabbata a cikin waɗannan abubuwan da aka yi ta mishi akwai lokacin da sai da wani sarki ma ya nemi ibn taimiyya ya bada fatawa a kashe malaman da suka sa aka mishi wannan zalunci ya ce a kyale su ya ta faɗan alherus bayan an mishi wani daga cikin kamun da aka mai bayan an yi wata gwagwarmaya daga cikin irin dagar da aka yi ta yi tsakanin shi da wannan malamai na bida sai wani sarki wanda su waɗannan malaman sun zalunce shi a zamanin sarautar ɗaya daga cikin magabatan ɗaya daga cikin magabatan sarakunan da suka gabaci shi wannan sarkin sai Allah ya kawo shi kan gadon sarauta ya nemi fatawa ibn timiya ya ba shi dama ya kashe waɗannan malaman amma ibn timiya ya ce a to haka zaka ga wato malaman suna samun ɗaukaka da gwargwadon yadda suka samu wahala ko azaba ko takurawa ko tarnaƙaƙi daga sarakuna da malaman bid'a babu abin da zai ƙara malamai irin wannan abin sai ɗaukaka kuma lokacin da za a kama shi a rufe a lokacin wani zai ce kawai wannan malamin gaskiya yake faɗa kawai hujja shi kenan malamin nan gaskiya yake faɗa in ba da haka bada ba a kama shi ba ولهذا قال الشيخ كلمته المشهورة dan haka ne ibnu taymiya ya faɗi magana shi da take ta shahara daga gare shi da yake cewa ma yasna'u a'da'i bi abokan gabana me za su iya da ni ba abin da za su iya da ni ana jannati wa bustani fi sadri ce ni da aljannata da gonata duka suna cikin kirjina ma'ana duk abin da ke bukata yana cikin kirjina ilimina yana nan tare da ni don sun kwace littafai ko sun hana ni zama a majalisi oho ibn taymiyyah ne dai yana nan ba canzawa in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni yace duk sanda na fita da yamma ko da safe duk inda na shiga to wannan ilmomi suna tare da ni ba sa rabuwa da ni inna habasi khulwa a kama na a rufe to na samu kadaituwa ne na ibada wa qatli shahada a kama na kashe na samu shahada ne wa ikhraji min baladi siyaha a ce in fita daga garin mu an bani dama ne na je ne yawo na gagari wannan magana tana cikin alwabil sayyib na ibn al-qayyim al-jawziya a shafi na 44 da kuma azzailu ala tabaqatil hanabila a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da biyu intaha maganar da ya ciro ta ƙare وقد كان هذا الامتحان والإيذاء للشيخ من أسباب انتشار دعوته وعلمه حقيقة wannan cutarwa da ainihin wato da wannan jarabta da Ibn Taymiyyah ya samu ta zama min asbab intishar da'awatihi daga cikin dalilan da suka yada da da'awarsa wa ilmihi da kuma iliminsa na da gaske abin da ya sa aka ji labarin shi a ko'ina al'amarin shi ya kai kowane lungu ambatan shi ya shahara a cikin kowace tsabaka ta mutane sannan kuma ilimin shi ya yadu shine waɗannan kamawa da aka yi ta masa ya kulu fi rasa rasailihi yana faɗa shi da kanshi a ɗaya daga cikin littattafan shi ‘yan ƙanana saƙonnin da ya rubuta ya ce wa min sunatillahi annahu idza arada izharal dinihi aqama man yu'ariduhu ya daga cikin sunna Allah tsarin da Allah yake gudanar da wannan rayuwa shine annahu idza arada izhara dini idan Allah ya so ya bayyana addinin sa aqama man yu'ariduhu sai tsayi da wasu wanda za su ja da addinin fa yuhiqqu al bi kalimati sai Allah ya tabbatar da gaskiya da kalmomin shi na gaskiya wa yakzifu bil haqqi ala al batil sai ya wurgi ƙarya ya wurga mata gaskiya fa yadda maguhu sai ta dargaza wannan ƙarya fa idza huwa za'i sai ƙarya ta zama shekakkiya ta zama kura an sheke ta ta zama ba ta da saura ma'ana lokacin da Allah ya tashi daga gaskiya to sai ya kawo wani a gefen gaskiya ya zama shi kuma ba shi da aiki in banda gaba da gaskiya laka ibn taymiya da Allah ya tashi daga shi sai Allah ya kawo sarakuna a daidai wannan zamani da malamai waɗanda suka dinga gaba da shi su ainihin wato sarakunan su haɗa kai da waɗannan malamai da waɗannan ainihin wato azzaluman alƙalai da masu fatawan mazhabobi suka yi ta rigima da gaba da ibn taimiya sai Allah ya dinga daga dawo shi haka Allah ya yi ma ibn taimiya in muka zo nan kasashen mu haka Allah ya yi ma dan fodiyo sai Allah ya tashi daga dan fodiyo sai Allah ya jarabta wasu sarakuna da wasu malamai da kyamar da awashi shi sai Allah ya daga shi haka Allah ya yi ma da'awa irin ta Abubakar Gubi. da Allah ya tashi daga da'awar shi sai Allah ya jarabci wasu sarakuna da wasu wasu malamai da kin da'awa suka yi ta gaba da ita haka Allah ya yi malam Jafar Mahmud Adam rahimahullah haka Allah ya yi malamin mu Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Albani rahimahullah duka waɗannan misalai ne na nan kurkusa da kowa a cikin mai su kuma kowa zai iya yin analysis zai iya yin bayani akan yaya suka faru yaya abun ya faru suwaye da suwaye wanda suka nasaba kansa matsayin makiya ga waɗannan da'awoyi na gaskiya wanda kuma a sanadiyar haka su suka yada da'awo ba su sani ba a lokacin da wani bai hau mumbari yana cewa ai hankali da wani gashi nan yana kan da littafin wani bature yana canza mutane sallah a lokacin a ranar wani zai fara jin labarin fatu sala a bakin ka kai maki abunka zai fara ji za ka sai fara tana to wai me a ciki da wannan yake ki sai ya tafi karantawa kawai mutanen makka ne a lokacin da suka sa wani a bakin kofa shigowa maka yana cewa duk wanda zai shiga inna haziruka gulama bani abdul muttalib fa innahu yaqulu kalama yufariqu bihi al mar'i wa zawjihi muna tsoratar da kai in ka shiga maka ba ruwanka dan gidan banu abdul kar ka kula shi kar ka saurari maganar shi boka ne mai sihiri yana faɗan abin da ke raba mutane da danginsu da ƴan uwansu a lokacin wani zai ce kai shi ko sai ya je ya ji mai wannan kaga su suka yada dawo wa hum la yash'urun to shine kullum abin da yake faruwa irin haka a lokacin da wani zai je ya ba da fatawa ko ya ce kar a saurara ko ya je ya faɗa wani sarki ko ya je ya faɗa wani shugaba ya ce a zo a hana a lokacin abin yake yaduwa wani ce sunna Allah game da ainihin wato yaɗa a washi ta gaskiya sai ya tada wasu wanda za su faɗa da ita sai su faɗan kuma su faɗi sai gaskiya ta ɗaukaka wannan magana tana cikin alfatawa a cikin mujalladi na 28 shafi na 57 da kuma al-qududuriyya shafi na 300 da da ainihin hudu yi ga ala shaykh fi sijnihi shay'an fa shay'a haka aka ci gaba da tsananta wa ibnu taymiya ana ƙuntata rayuwarsa a cikin wannan gidan yari a hankali a hankali wa muni'a dukhulut talamis aka fara hana shigan ɗalibai alai su je wurin shi da ana mai sassauci ɗaliban shi suna shiga su je su kai ziyara su yi fatawa su ji karatuttuka ya kara musu bayanai ya ainihin wato kara musu ƙwarin gwiwa daga nan sai aka ce duk wani wanda aka san ɗaliban shi ne ka ƙara barin shi shiga ana nan ana nan aka hana ma kowa kai mishi ziyara ko ɗalibai ko ba ɗalibai ba aka hana masu kawo mishi wasu abubuwa na bukatun rayuwa da da ake bari a shiga mai da shi kamar abinci ko sutura ko wani abu komai aka hana ثم صدر a بإخراج جميع min الكتابة Sannan aka kawo kuma karar قرار wato takarda rubutacciya daga ofishin shugabanni cewa a fitar da duk wani abun rubutu da ke tare da shi littafai ne takaddu ne alƙalumma ne tawada ne duk a kwaci kamar yanzu a zamanance a ce a kwace kwamfutarsa a kwace littafan da ke hannun shi a kwace handset a kwace modem duk abin da aka san zai iya samun itisal da wani abu na ilimi a ce an kwace a raba shi da duniyar da yake ciki gaba daya man allahu min at-ta'lif an yi haka ne dan a hana shi rubuce-rubuce saboda an ce a kawo shi a rufe ya ya ci gaba da rubuce-rubuce gashi da sauri sauri kamar aljani wajen rubutu ya yi shekara misali a ce wani tafi kamar wannan a ce tsakanin aza da la'asar mutum ya rubuta shi da dukkan waɗannan isa istisharar da suke ciki wane ya ce kaza wane ya ce kaza duka da kayi ke wannan aikin ba tare da wai sai ya bude ko kuma irin da muke copy and paste a kwamfuta ba ba haka yake ba duka abin yana cikin kan shi. yanzu wannan littafin aka ce kawai a ya ka yi fotokofin shi a tsakanin azar la'asar ba baka aiki kawai ka dinga buɗewa kana sawa inji yana yana gurgawa fotokofi kawai ba ba ya ce ka sake typesetting ɗin shi ko kuma ka karanta ka fahimta ba tsakanin azar da asar jama'a kamar awa biyu ko awa uku da rabi to a irin wannan lokacin fa yake yin wannan rubutun to ma ka me zai rubuta a sati kenan me zai rubuta a wata da ka suka gade ba su ci riba ba yakin babu riba sai aka ce kai a raba shi da komai da yake tare da shi na kayan aikin shi na rubutu da aka akwace dukkanin abubuwan da ke tare da shi takaddu da takafai tawada alkalami da sauransu duka a da haka za mu zo mu ji cewa da dama daga cikin tafan da ya rubuta musamman a gidan yari a wannan kwanaki na ƙarshe sun bata domin duk sanda ya rubuta idan ɗaliban suka shigo yakan ba su su tafi da kwafi a je a kwafi wani lokaci ya ce a dawo mai da littafi kaza zai ƙara bayani a ciki ko zai rage wani abu ya ce su san ɗauko mai rubutun hannun shi na littafi kaza su dawo mai da shi to daga lokacin da aka hana su shiga duk abubuwan da aka kwace ɗinnan na ƙarke a hannun shi gaba ɗaya waɗannan azzaluman sarakuna sun yi destroying ɗinsu ne ba su bari hannun kowa ya kai kansu ba kamar da kuma suka dinga bin ɗaliban daga baya suna kwacewa suna lalatawa suna yi threatening suna yin barazana cewa in aka ji labari ma cewa kana hujja da magana shi ka shiga uku wannan shine dalilin da yasa aka samu malam ibn abul izil hanafi ne ta maganganu yana kwafowa daga ibn taymiya a sharhi hakikatu dawiya amma baya faɗan cewa daga wani ne saboda daidai lokacin ana cikin asalin fitinar lokacin yana da matuka haɗari a samu wani abu da yake identifying ɗinka cewa kai kana da alaƙa da ibn timiya min karibin au ba'id lokacin yana da matuka haɗari zamanin fitina ne zaka ji ɗaliban ma gaba ɗaya sai da aka watsa su suka bar garuruwan su suka gudu ƙauyuka kowa ya gudu wata tsohuwar kakai shi ko dangin su na ƙauye je buya littafan kuma aka ɓoye wasu aka kwace wasu aka sace wasu suka ɓata wasu ruwa suka lalata amma da yake Allah ya yi alkawarin sai ya tabbatar da gaskiya ka duba iya waɗanda ma suka tsira ɗin sun ishi mutane abin ainihin alfahari da buga ƙirjin cewa lalle wannan malami ya bar ilmomi masu yawa Allah ya ji shi da rama wa ba da haza tafarraga tafarrugan tamman lil ibadati wal khalwa da rabbih daga nan sai ibn kimiyya ya ainihin wato yi tafarrugi ya mika al'amarin shi gaba ɗaya zuwa ga ibada da bauta Allah wal da rabbihi da kuma keɓantuwa da ubangijinsa ma'ana ta hanyar istighfari karatun alkur'ani haidala zikiri salatin annabi sallallahu alaihi wasallama tunani akan lahira nadama akan kurakurai da dai ayyuka na zuci ko na baki ko na gaba waɗanda suke na ibada ne tsantsa irin da duk wani aiki da bai da alaka da ibada wa kana yukthiru min qira'ati alquran wa tadarru'a ila Allah haka yawaita karatun alqur'ani da kuma yawan komawa zuwa ga Allah maɗaukin sarki wa qabla wafati bi bida'i bida'in wa 20 yawman kafin rasuwarsa da kamar kwanaki 20 da wani abu kamar 22 da uku ko da ɗaya kamar can haka alamma bihi ba'dul marad sai wani rashin lafiya ya same shi fa baqiya ala hadhihi alhala ya zauna a cikin wannan hali na rashin lafiya ila an wafahu al-ajr al har zuwa adali na ƙarke ya riske shi fi lailatul ithnaini a cikin daren litinin ma'ana ran lahadi bayan rana ta faɗi kenan ko li asharin baqina min zulqa'da a cikin kwanaki goma da suka saura na zulqa'da ma'ana zulqa'da yayi 20 kenan Da sanata 28 wa ishirina wa 700 shekara ta ɗari bakwai da da ashirin takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kwatan kwatin shekara bakwai kenan a yanzu rahimahullahu rahmatan wasi'a Allah ya ma Ibn Taymiyyah rahama rahama mai fadi a daidai lokacin ne ya rasu daren litinin ainihin wato 20 ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 idan ka lissafa zai baka gwargwadon shekara 700 da shekara 7 yau da rasuwarsa Allah ya jikan shi da rahama ya cika wa qad an-nasu bi hadha khabar mutane sun samu kansu a cikin faji'a cikin tashin hankali da rudani sakamakon wannan labari aka ce ai ibn timiya ya rasu shikenan sai kowa ya shiga tashin hankali wanza a juli zalikan zi'adan kafira mutane suka rude rudewa mai yawa sakamakon wannan rasuwa wa hadaru suka halarto wajen zurafatun wa furdana a cikin tawaga tawaga da kuma ɗaiɗaiwa mu da irin wannan shi muka gani ƙarar jama'a babu wani abu da za a ƙara sharhi a nan wanda kowa zai gan shi ba za ka kowa zai fahimta wannan karatun wato mutane ne jama'a suna da ban mamaki daban ban takaici ko da ke Allah ya riga yawa jama'a baki ne annabi yusuf Allah ya ba da labarin shi laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin a ja'akum bih hatta idza ahlaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'di rasula Allah yace ai annabi Yusuf ya kawo muku gaskiya ya ku bani Isra'ila tunda amma da yana raye kuna ta shakka kuna ganin gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan abin fa mu ba za mu iya bi ba gaskiya akwai tsanani sai da ya mutu sai ka ce kai ai manzo ne na kwarai kuma ba za mu a sake wani manzo bayan shi ba. to wannan bakin da Allah ya huda shi yake bin mutane sanda malam albani ya kira yake karatu wata na sai a zuhun dinnan ma baya cika duk inda zai je karatu sai ka ga wasu yan tsiraru ne kawai waɗanda suka daga suka haƙura da duk zagin da za a yi musu a duniyan nan a cikin dangi da yan uwa da abokan aiki sun haƙura su ne kawai suka iya zama su saurari karatu. haka aka yi ma malam albani iyakar rayuwar shi aka mishi wannan jafa'i haka aka yi ma malam ja'far sanda malam ja'far yake raye mu kaɗan ne kaɗan ne wanda ake cewa salafiya mu kaɗai ne muke sauraron shi mu kaɗai ne muka yi cewa malam jafar malami ne amma daga magarin garin ahalus sunna da malamai saura waɗanda ba su ma identifying kansu da sunna ba da 'yan kasuwa da sarakuna da kowa shi suke haka aka yi malam albani mu Allah ji kansu gaba ɗaya, amma ana cewa sun mutu fa sai kowa ya ce wallahi mutanen kirki ne wallahi mutanen alheri ne ba a taɓa yin irinsu ba kai wannan malami bawan Allah ne ai ba mu san haka yake ba ka duba ga irin wannan dakikanci jama'a kuma bayan yan kwanaki sai mutane su koma yadda suke to shine wannan din cewa kultum lan yaba ba min ba'di rasula amma kuma idan wani manzon ya wuce ku sake karyatawa tunda zaka samu kuma waɗannan da same mutane su ne kuma suka karyata dukkanin annabawan da suka bi bayan shi ba su ne suka karyata annabi Musa ba Ba mu Isra'ila ko ba su bane da dukkan sauran annabawa ba su ne masu yanka annabawa ba me yasa ba su tuna kuskuren da suka yi a baya game da al'amarin Yusuf ba su ce kai duk sanda wani annabi ya bi mai imani kawai to shine irin abin da yake faruwa a yanzu shine kaga ya faru lokacin da aka yi wannan waƙi'a ta ainihin kashe malam Allah ya shahadarsa ka ji kowa da makiya da masoya da musulmi da munafukai da arna tsantsan arna kowa ya fito yana cewa mutumin kirki ne shi kuma wannan suna faɗa ne daga cikin zuciyarsu khalisan Allah ba zai basu ba sai ya makare sun faɗi wannan gaskiya amma kuma da damar su wannan bai isa ya sa su yi damar gaba ɗaya abin da suke yi su ainihin amayar da gubar da ke cikin tunaninsu su ɗauki gaskiya ba to wannan ya za ka yi kenan da mutane jama'a ba da ka iya da mutane in na kalamta hadiman ahbab to shine ya faru da ibn timiya ana cewa ya rasu sai gaba ɗaya duniyar ƙasar sham ta ɗauka cewa an yi rashi ai babban malami wali ya mutu malamin Allah ya mutu shi shikenan mun shiga uku ba za a sake malami irin shi ba kai jama'a dama an ce karshen duniya Allah zai ɗauke malamai ta hanyar mutuwa ba za a sake malami irin su ba kowa ya tafa dan abin da ya ga dama to ya kamata mutane su yi hankali kar mutum ya bari ya samu kashi a cikin wannan ya kamata kowa ya shiga ta shi duk inda ka ji gaskiya jama'a to ka karɓe ta kawai babu ruwanka da waye ke faɗa in ya zan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi recommending a karɓi gaskiya har daga gun shedan yace ma Abu Huraira sadaqaka wa huwa kazu kaga dai karshen gaba kenan wannan annabin Allah ne shugaban manzani wannan kuma shedan ne wanda ya alƙawarin batar da al'ummar da ainihin wato waɗannan annabawa suke so su shirya amma da ya faɗi gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ce to dan me yasa zaka ce dan mutum baya kungiyarka ko ɗariƙarka ko baya bin irin take-taken da awaka shikenan duk abin da ya faɗa kuskure ne ko da gaskiya ne kana ji kana gani kuma wai kai ma malami ne waɗannan da suka fara ibn taymiya da muke ta ambatan su ba malamai ne fa shehunne ne irin waɗannan ko sun fi ma waɗannan na zamanin makaratu duk waɗannan su abu hayyan su waɗannan da zaka zo ka ji ambata ibnu eh, eh, jamilin da makamantansu akwai waɗanda har jana'izan ma tsoron zuwa suka ji zanayi da ibn taymiya an ce akwai malamai guda uku da suka ji tsoron ba zanayi ba ba don kuma ba saboda in sun zo za a yi kashe sa wajen saboda gabar da aka sani suna da ita ko mu ma na akwai wataƙila akwai wani malami wanda ya kasa zuwa saboda ya san yau za a iya cin nama shi ɗanye sanin da aka yana da gaba da da'awar malam albani ina fata mun fahimci wannan wataƙila mu da muke nan kusa ba za mu iya sani ba saboda gaba ɗaya ba za ka yi sanin waye ba saboda yawan jama'a duk duniya ce ta zo to amma akwai wani na nan watakila daga baya za a gano cewa ai wane bai zo ba me yasa saboda yana tsoro in yazo mutane suka ganshi za a ce wannan munafiki ne kawai sai a kakkarya shi a wajen ai mutsu mutsu da shi Allah shi da mu shikenan wa wa hadaru zurafatin wa fardana lil qal'a mutane suka fara halalta a bakin wannan gidan yari haisu kana maujudan inda yake ciki wa halahumul khatab wannan tashin hankali ya rikita su gaba ɗaya wa ugliqatil Matajiru, aka rarrafa kasuwanni babu kasuwanci ranan babu kasuwa babu motan haya babu caba duk ko ina arfi ba gidan abinci yadda dai kaga ya faru kwatan makonni ku kenan yanzu ko yadda kaga ya faru a garin nan haka abin ya faru jama'a ko ina arfi ba hanya babu inda za a yi parking babu inda za a shiga a tafi cikin jin daɗi sai cikin matsatsi da taron jama'a wa zakara akhuhu zainuddin allazi kana yashabuhu fi sijni dan uwansa zainuddin wanda ya kasance yana tare da shi a cikin gidan yarin ya ba da labarin cewa annahu kana yaqra'u huwa wa akhuhu alquran fi dakhil jini? cewa ibn taymiya ya kasance ran da zai rasu a daidai sa'in da ajalin shi ya cika yana katon alkur'ani ne a cikin wannan gidan yari wa anna akhira man taha ilayhi shehu qubayla wafatihi qawluhu ta'ala ga aya da take yace ta karshen abin da ya karanta karken rayuwarsa ya zo daidai kan wannan aya da Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir idan aka gara da shi sotul kamar gaji tafa'uli wato wani arashi da Allah ya kaddara mishi cewa yana karanta wata aya da take da alaka da irin mutumin da ake sa ran shi ɗaya daga cikin su ne shine da alƙawarin da Allah ya musu cewa lalle masu jin tsoron Allah fi jannatin wa nahar suna cikin aljannai wa nahar da kogi fi maq'adi sidiqin akan wata kujera ta gaskiya inda malikin muqtadir a wajen Allah sarki din nan mai kaddara za a daura su akan kujeru na alfarma sannan a cikin aljannai na alfarma ga koguna na alfarma daidai nan ya kawo wannan karatu Allah ya zahiran shi Allah ya shi da rahama ma'ana malaman sunna duk inda ka bi labarinsu haka suke cikawa da tafa'uli da arashi mai ban sha'awa al'imamu abu zur'atar ravi in ba na manta ba haka aka ce da zai cika sai da ya jawo isnadi ga baki ɗaya har zuwa kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah to bai karasa da kala janna da ba kawai sai Allah ya ci zararin shi haka malam albani namu Allah ya jike shi da rahama Allah ya karbi shahadar shi Allah ya dauka darajar shi waɗanda ya cika a gaban su suka ba da shaida karɓaɓɓen shaida cewa ya yi kalmar shahada bila adadin ba a san kirgar kalmar shahada da yi ba tun ana jin muryarsa har aka ga sai dai labban ne kawai suke motsawa har Allah ya zarara sarki ya tabbata ga Allah kamar yadda wani malami ya faɗa a cikin wani taro da malamai suka yi duk wanda Allah baya san shi Allah ba zai bar shi irin wannan cikawa ba duk wanda kaga ya cika irin haka to alama ne akan cewa Allah yana son irin wannan mutumin mutumin banza Allah ba zai bar shi irin wannan cikawa ba zai je wata mutuwa ne can za ta zama abin takaici abin tsoro da ba da ainihin wato a mummunan tunani game da makomashi to haka duk in ka bi tarihin malaman suna haka za ka ji suna irin wannan cikawa wani sai ya yi sujuda yana cikin sujuda kawai sai a zararar shi wani a kashe shi yana cikin karantarwa wani a kashe shi ya taso daga karantarwa wani a kashe shi yana limanci wani ya je cikin ainihin wato arafa ana tsayo arafa ya mutu duk ga tarihin na a cikin littafin sunna ga sunan a cikin musamman littafin sirar alamin dubara za ka ji gaba ɗaya tarihoyin na aka ciki wani yana rungumar sayul bukhari yana cikin nazari wani yana katon alkur'ani wani yana sallah asuba wani yana haka dai ayyukan alkhairi suke cikawa a cikin yunsu wal a'malu da'iman bil khawatim Allah ya samu cika da imani ya Allah ka samu mu bi kaukabar waɗannan mutanen kirki وغسل شيخ الإسلام وكفن وصلي عليه في الجامع الأموي an yi ma ibn taimiyya wanka da littafani da sallah a masallacin aljami'ul umawi masallacin banu umayya na ainihin wato nan birnin dimashq wa qad hadarahu jammun rafirun minan nas tarin jama'a mai yawa suka halarci jana'iza hatta waqafu marsusina har ya zama su tsayuwa ce irin ta jikin bulo da bulo kamar an gina su kamar an gina jikin mutane jiki da jiki rassan fi dakhil jami'i haka jiki da jiki a mammanne a cikin masallacin la yatamakkanu ahadun sujuda illa bi kuflatin li kasarati babu wanda ya iya sujuda a sallar azhar da aka yi kafin a rufe shi kenan saboda ya mutu da dare aka zo da asuba aka yi mishi wanka da sauransu sai da aka yi sallar azhar sannan aka yi mishi ainihin wato sallah to an fara yin sallah azhar sannan aka yi sallar jana'iza wannan sallah azhar da yake ishara anan dan haka kaje ya ambaci sujuda cewa mutane sun manne da su yadda ba a iya yin sujuda duk wanda ya ji jana'iza malam Jafar haka ya faru shi ma irin haka ya faru aka rasa inda za a sa mutane gaba ɗaya garin Kano sai da cikai batsi da jama'a to haka kuma ya faru anan yadda mutane suka yi ta roƙo suna hankoran cewa don Allah a ɗaga musu kafa kada a ayi jana'izan mala albani rahimahullahu sai an yi sallah azhar da ba sai da za a yi ba kuma garin domin mutanen da suka halarci jana'izan kwata-kwata ba su fi rabin waɗanda suka yi niyya zuwa ba saboda karfe goma na safe aka ci amma tun kafin bakwai na safe garin na ya cika gaba ɗaya saboda akwai waɗanda tun cikin daren suka baro garuruwansu akwai wanda suka taho daga ƙasashen ƙetare cikin daren nan daga kamaru daga gana, daga nijar a kowane suka taho daga lagos can cikin daren da ba su jira sai gari ya waye ba to da an haƙura aka ce sai bayan azar sallah azar ɗin da za a yi da irin haka zai faru da ita ita ma kuma da sai an rasa da za a yi mubin ɗin gawawakin daga nan zuwa dambu sai an rasa da za a yi mubin ɗinsu kowa dai ya gani a hakan ma aka ƙari to wannan shine darajar malaman sunna gaba shine ɗaukar da suke samu kowa zai zo yana so ya identify ɗin kanshi da su bayan sun shuɗe وذكر ابن كثير أنه لم يتخلف عن حضورها أحد من أهل العلم إلا ثلاثة نفر ابن كثير الدمشقي يا بعد labarin cewa babu wanda ya ki zuwa gun jana'izan nan daga cikin waɗanda ake gani malamai ne in banda mutum uku wahum su ne ibnu jamila akwai wani malam ɗan jamila wasadru akwai wani alƙali mai suna asadar alƙali ne na mazhabin ainihin abin nan mazhabin abu hanifa hanafiya walƙaf jaƙiyu da kuma malam ali ibn dawud Walƙaf, jaƙi waɗannan malaman guda uku saboda sun sani cewa an san su sun shahara da gaba da ibn timiya ba su kaɗai ba ne akwai wanda su ma sun shahara da gaba kamar da muka ambata irin su abu hayyan da makamantansu to waɗannan su wasu sun riga sun mutu da aka ba su da matsala da wannan rana amma waɗannan suna raye suna gari amma sun ji tsoron su zo wajen jana'iza saboda mene wa zakara ibn kafirin ya ambata cewa anna haula ishtaharu bi adawati shaykh waɗannan sun shahara da gaba da ibn taymiya fakhtafu da aka suka kuya khawfan ala anfusihim minan nas saboda suna tsoron abinda mutane za su iya musu yace ka duba bidaya wa nihaya cikin mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari talatin da tara wa sulliya alaihi azuhura an mashi sallah ne daidai lokacin azahar walan yudfan amma ba a samu halin rufe shi ba illa qurba al sai gab da la'asar, asr li ziha, saboda yawan cunkoso kamar yadda aka yi malam sallah nan karfe goma amma ba a samu aka rufe su a kabari ba sai wajen bayan karfe daya saboda yawan cunkoso tafiyar da aka yi daga nan kafin aka yi dambo tafiyar kilomita sha biyar amma wajen awa uku wasu suka ci a hanya sai ka ce mutum za shi abuja saboda yawan mutane da ma wasu zagayawa suka dinga ta cikin ƙauyuka suna kullowa ta wasu garuruwa wasu zagayawa suka dinga ta hanyar ta maraban jos na hanyar kaduna suna kullowa ta can wajen sandunaka haka mutane suka dinga kullowa ta ko'ina cikin tawaga da ɗaiɗaiwa saboda sun sadarci wannan ainihin wato waƙiya Allah ya ji kansu da rahama sai ce wadu na fi makabarati sufiya ila janibi akhihi sharafuddin abdullah an rufe shi a makabartar da aka fi da suna makabartar sufiya kusa da kabarin ɗan uwan shi mai suna sharafuddin abdullah suna da wasu al'adu ne a can na makabartu cewa ba irin yadda muke nan a ta bin sahu ne ana jerawa ba a makabarta sai zama kowane family ko kowane kabila ko dangi ko mutanen anguwa suna da su wasu makabartun ma za ga akwai ɓangaren na maza daban na mata daban to za ka sisa za a iya rufe mutum kusa da wani nashi domin an bar nan an ce na mutanen kabila kaza ne nan na mutanen gida kaza ne nan na dangi kaza ne za ka duwanda aka kawo daga cikin shafi wannan ɓangaren sai a rufe shi a inda aka ware wa mutanen da yake da alaka da su ta dangantaka ko a kusanci na makwabtaka ko makamanci haka da haka tana iya yiwa kenan ya zama tsakanin mutuwar wani da ɗan uwansa akwai tsawon lokaci amma kuma iya rufe su wuri guda saboda ba irin yadda mu muke yi ne a nan kawai ai ta bin layi duk wanda ya zo a saka shi a layi ba wallahu a'lam da haka aka rufe shi a wannan makabarta wa rahimallahu al-imama ahmada haisu qala Allah ya ji kan imamu Ahmad dan Hanbali wanda yake faɗan cewa qulu li al bid'ah ku ce wa 'yan bid'a bainana wa kumul jana'izu tsakaninmu da ku bambancinmu da ku shine jana'iza in ɗan bid'a ya mutu sai gaga iyakan dattawan angosu ne kawai za su je su kai shi a cikin wani lungu ko kuma a yi ta kiɗa wajen kai shi amma idan malamin suna ya mutu ba kowa zai taho da talakawa da masu kuɗi da maza da mata da yara da manya da malamai da jahilai da masoya da maƙiya da masu neman lada da 'yan kallo kowa sai ka gan shi a wajen wani ma sai ka rasa wani yanzu wani ma ashe zai iya zuwa wannan wurin in ka gan shi sai ka dinga tasa'uli ka ga cewa kai a yadda ka ɗauki rayuwa inda nasu ne mutu komai yadda kake ganin yanayin ba za ka je ba amma sai ga su sun taho da musulmai da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa kowa saboda mene saboda bambanci tsakanin malaman sunna da malaman bid'a haka Allah ya tsara ya dinga bayyana wannan magana malai ce a duba littafin zakar hafiz ibn kasir fil bidayah wal nihaya ibn kasir ya ambaci wannan magana a cikin al bidayah wal nihaya a cikin mujalladi na 10 shafi na 342 min riwayat ad qutni daga ainihin riwaya imam ad qutni wa fi a cikin kuma juz'i na 14 shafi na 137 min riwayati abi usman as-sabuni anhu daga riwayan abu usmana as-sabuni anhu daga shi imam ahmad din wa qala birzali malam birzali yace ba'da iradi hadha al-athar bayan ya kawo wannan ainihin asarin sai ce wala shakka anna jinazata ahmad ibn hanbal kanat ha'ilatan azimatan yace babu shakka jana'iza ahmad dan hanbali imamu ahlus sunnati wal jama'a ta kasance mai matukar girma ce bi sababi kasarati ahali baladi saboda yawan mutanen da ke cikin garin da ya rayu shine Baghdad wajtima'ihim lidhalika saboda kuma taruwansu akan haka wa ta'zimihim lahu saboda kuma gwargwadon rayuwarsa ibnu hanbal ya kasance abin girmamawa ne a wurinsu wa annad dawlata kanat tuhibbuhu kuma a daidai lokacin gwamnati ma tana kaunar shi والشيخ تقي الدين ابن تيمية توفي ببلده دمشق شيخ ابن تيمية يا رسول أقرنشنا دمشق الشام وأهلها لا يشعرون لا يعشرون أهل بغداد حينئذ كثر a dai lokacin da mutanen garin dimashku ba su kai ɗaya bisa goma mutanen garin bagdada ba a wajen yawa walakin na humuci ta ma'uli janazati amma duk da haka sun taru a gun jana'izarsa ijtima'an lau jama'ahum sultanun qahirun taruwar da inda wani sarki wanda yake mai tirsasawa zai tara su wa diwanun hasiru ko wani ofishi wanda zai iya kirdige su lama balagu hadhihi kasarata da ba za su tare irin wannan yawan ba Allah ta sama ofi janazati irin yawan da suka hadu a jana'izarsa wanta hau ilaiha irin yawan da suka tike zuwa gare shi hadha ma annar rajula mata bil qala wannan korin da yake ibn taymiya ya mutu ne a cikin gidan yari mahbusan yana tsare min jihati sultan sarki ne ya tsare shi ma'ana wannan malam albirzali albirzali yana mana comparing ne yana mana wato mukarana ne tsakanin ibn taymiya da ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbali da ya rasu babu shakka da na'izar ta kasance mashhuda wa ha'ila amma ga dalilai na farko garin bagdad babban gari ne mai cike da mutane sannan mutanen garin suna matukar ƙaunar shi hadda sarakunan garin a daidai lokacin ya waye gari abin ƙauna ne a wurin kowa saboda an riga an wuce daga da aka yi ta halkul ƙura'an an riga an gane gaskiya ya zama mahbubu ladal da daka kuma yaro su ne a gidan shi sannan kuma asima ce ta gwamnati gwamnatin tana yi da shi daka duk wanda ya je gurin wataƙila ma ya je ne saboda gwamnatin ta haka aka taru taruwa da ban mamaki dama babban gari ne kuma wannan malami ana san shi wata tana yi da shi yana tashi ibn taymiya fa mutanen garin ba su kai ɗaya bisa goma mutanen bagdad ba dai lokacin da ya rasu sannan kuma yana daidai lokacin da ake kin shi ake gaba da shi mutanen gari na kin shi sarakuna suna kin shi sannan kuma ya mutu a tsare ne a gidan yari ya kamata wasu masu ji tsoron idan an gansu za a ce ɗaliban shi ne a kama su madda haka wannan bai hana mutane taruwa ba taruwar da inda sarkin garin ne ce su ba su taru ba inda wani ofishi ne ce su za a kirga su ko za a raba musu wani hasafi wani dividend na demokrasi ba za su taru ba kamar yadda ya faru da mala albani rahimahullah mutanen da suke raye a nan garin tun zamanin turawa su suka ba mu labari a ranar wannan jana'iza cewa ba su taba ganin taro ba kowane iri ne irin wannan a garin nan tun da aka fa zariya ba a taba ganin dan adam ya cika zariya. da sunan taron siyasa ko taron biki ko naɗin sarauta ko buɗe wani sabon ofishi ko kwamishinan wani aiki na wani ainihin wato gwamnati ko wani anniversary na wata hukuma kowane irin taro ne ba taba gani ba a Zariya tun da aka fata ba taba ganin taron jana'iza ba a taba ganin taron da aka yi a jana'izar mala albani ba don za ka yi estimatin mutanen da nawa za ka estimate watakila ka ce da mutum dubu ɗari biyu ko sama da haka duk abin da zaka fara sai ka shaci fari gara kai ka kwatanta cewa tun daga nan cikin gaskiya ne a wadda muke mutane ne har makabartar da mu sama da kilomita goma sha biyar wataƙila ya faka ko kilomita tun daga nan da muke haccan duka mutane ne ba masu tsinki. to kaga irin wannan shine kai kwatantar da zaka yi sai a iya gane yawan mutanen amma baka yi saka kwatanta su da yawan lamba ba ina fata mun fahimci wannan to kaga na ibnu taymiya sun fi kama da irin na mala albani ne a lokacin da kafin rasuwar shi gwamnati na ƙin shi mutanen gari suna ƙin shi alhazan gari malamai yan boko kowa ƙin shi yake daga wanda zai ce ya cika zafi sai wanda zai ce ya cika alfahari sai wanda yake cewa ina ya samo kuɗi yake wannan ayyuka sai wanda yake cewa ba shi da malami sai wanda yake cewa wayo shi karatu ne duk dai kowa na da abin da yake fara duk ba haka ake faɗa ba galibin mu nan sai da muka bata da duk mutanen da muke cikin su yan uwa sirkai dangi iyaye kafin muka zama mun zama 'yan makarantar nan saboda dai kawai wai muna zuwa kata albani wasu mu ba sa iya ma ambatan sunan shi a matsayin malamin sa a wasu wurare suna dai zuwa karatun amma idan sun je za su zama kawai su shiru saboda a zauna lafiya magana gaskiya ko ba ka bane da ba saboda tsabar kiyayya da mutane suke gwada mushi na rantsi da Allah yadda kaga ana kin shi din haka ake kin ibn taymiya lokacin ha kuma aka ki irin malam Ja'far wasu ma ba taba jin cewa za su iya ba masallacin tsorai shi sallah ba sai a ranar suka je suka yi sallar juma'a a magadan kayan ita kanta masallacin tsorai ma na Usman bin Affan wasu ba su ma taba tsammanin sun yi sallah a wajen ta ba amma sai ga a gidan malam Ja'far suna sallar juma'a ranar da aka kashe shi ina fata mun fahimci wannan to haka ya faru irin wannan malamai ne waɗanda ba a yi da su kaga malam Jafar a lokacin masu riga sun bata da gwamnatin Kano ba a yi da shi ana tunanin ma wani irin sharri za a mai Aka zo wannan waƙi a tafaru amma haka Allah cikin ikon shi da darajar wannan bawa na shi ta kuma ta faru da malam albani a nan ana kin shi dankali ne sha kushe ana ci ana kushewa kowa na cin more shi saboda ko su gwamnatin suna cin more shi wane ne malamin da ke kwantar da al'umma ainihin wato hankali ya ce kada a yi bore jama'a ko an cuce ku ku yi haƙuri ku ci gaba da neman 'yancin ku ta hanyar da doka ta tabbatar wanda aka cuce shi ya je kotu kullum magana mala albani kenan ko kuma ka yi haƙuri je ka ci gaba da karatu kullum magana da yake yi talakawa ɗalibai al'umma mutanen gari ku je ku koyi ilmomi da sana'o'i ku fita daga kuncin da kuke ciki ku samu kanku yanci da ku da 'ya'yanku ta hanyar yin karatu da sana'o'i kullum magana shi kenan yana yawan faɗan cewa idan kana ganin jahilci na da tsada ko ilimi kana da tsada to ka gwada tsadar jahilci yana yawan faɗan wannan magana to duk wanda ya tsaya kan haka ai babu mai cin more shi ma kamar gwamnati domin gwamnati ba abin da take so illa mutane su zauna lafiya ita kuma ta ci gaba duk abin da ta yi ba tare da sun mata gore ba babu abin da take so da ya fi wannan duk abin da suna ta gaya wa mutane su yi haƙuri da duk abin da za musu shi take so ta faɗa mutane ko idan suka yi ilimi irin wannan na sunna to sun fi kowa zaman lafiya da haka ba alfahari ba mu jama'a jama'atu salafiya na nan Zariya da nan najeriya gaba daya an tabbatar da mun fi kowa zaman lafiya a ƙasar nan mu ne ba a taɓa jin mun yi rikici da kowa ba sai dai a tsogale mu duk inda za ka ji an yi wani fitina to mu ake tsogala ko dai yan shi a tsogale mu ko yan ɗariƙa ko gwamnati ko 'yan sanda ko makamancin haka amma wa ma tsogala kowa kuma ko an tsogale mu ba ma mayarwa da tsogala sai mu mayar da abin da dokar ƙasar da muka yarda mu rayu a cikin ta ta Najeriya mai dokar ta fara wannan yasa tsawon zamani aka same mu cikin natsuwa a duk abin da muke duk abin da mana na zaman lafiya ko farin ciki ko na tashin hankali ko bakin ciki ba ma canzawa daga manhajin da muke walillahi fadlu wal minna a takaice waɗannan mutane suka ainihin wato yake ambata mana shi malam ainihin albirzali yake ambata mana wannan muƙarana game da yadda al'amari ya kasance a jana'iza ta ainihin amurdan hambali da kuma ibn taimiyya Allah ya ji kansu da rahama gaba daya sun mazakara tashwiha badal muntasibina ila alfiqh da shaksiyati bainan nas sannan sai shi Ibn kasir ya ci gaba da ambatan wato tashwe kokarin lalata kokarin faɗan munanan abubuwa na ba'dul muntasibina ila al-fiqh na wasu masu dangantuwa zuwa ga fiqh da shakhsiyatihi wanda suka kokarin lalata personality wato mutuntakar ibn taymiya bainan nasi a tsakanin mutane wannan magana malam yace ka duba al-bidayatu nihaya a cikin mujalladi na goma sha hudu shafin ɗari talatin da bakwai zuwa ɗari talatin da takwas wanzur kuma ka kalli taqrir al da ibn hajar ala rabb wafir wato sanya albarka da ibn hajar yau littafin ar-rabb wafir a cikin shafi na sha biyu zuwa sha uku bita haƙaƙi muhammad ashaibani ma'ana ibn ibn ya ambaci wasu mutane waɗanda sanda ibn taymiya yake raye ko kuma bayan rasuwarsa saboda zindikanci da rashin son gaskiya sai da suka kokarin sa ambaci abin da za su bata sunan shi cito ai dai kaza ne ai ka ji irinta ai dai ai kaza ne sai an samu abin da za a faɗa wanda ko da a ɓoye ne mutum da sai ya faɗa saboda din da kai da maki gaskiya to yana nan fa a cikin kiyaye gaske shi dubi dai abu siya lokacin yana kafiri duk da an rantsar da shi cewa ba zai faɗi ƙarya ba a garin wannan sarki ko sannan kuma an sa mutane a baya an ce idan ya karya ku karyata shi amma duk da haka sai da ya samu inda ya sakala wata makarkashi a cikin maganganun shi da ya zo cewa yanzu tsakaninmu da muhammadu sallallahu alaihi sallama akwai alkawari na huduna na zaman lafiya na shekaru kaza sai ya ce amma ba mu sani ba ko yana shirya mana wani makirci wannan maganar ya faɗe ta a matsayin sharri ne dan ya sani manzo Allah ta kan ba zai kulla musu makirci ba ya sani domin da manzo Allah ya taho umratul qaba da suka aiko a tambaye shi cewa suka yi ai kai an san ka baka kare alkawari baka makirci ya muka ji labarin ga kanan ka taho da makamai su suka da kan suka fara matan an san ka baka kare alkawari kuma baka munafurci ta yana cewa ashe suna da sanar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai munafurce su ba ba zai musu makirci ba amma me yasa ah, Abu Sufyan ya faɗi wannan magana saboda dama a lokacin kafiri ne yana da bakakkiyayya ga musulunci to da haka duk mutumin da yake da baƙi ga wani abu ba za a aminta akan ko da ya samu kanshi a wani condition zai samu shi faɗan gaskiya ba za a aminta akan gaskiyar tashi ba ta yi a cikinta zai iya saƙa wata guba ina fata mun gane wannan da ka yi ambaci irin maganganun waɗannan mutane amma kaga abun abun farin ciki sun su ma ko sunansu ba a sake jin labari ba sai irin haka a faɗi sunansu a cikin tarihin shi a ce kaza wane da wane sun mai kaza daga mutanen da aka ce za a ba da za a tarihin mala albani suke jin tsoro wai sunansu zai fito su daina jin tsoro su ma wannan karama ce gari su saboda wannan ne kadai zai sa a ji labarin sunansu bayan sun shuɗe an ana tarihin albani a ji labarin wana wane ya taɓa faɗa da shi to kuma me yasa mutum yake jin tsoron a rubuta bai ji tsoron yin faɗan ba me yasa yake jin tsoro shi sharri za a mai ba fa sharri za a mai ba abin da ya faru ne kawai za a faɗa kamar yadda Allah ya dinga bada labarin ne cewa ga abin da Fir'auna ya annabi Musa ga abin da Qaruna ya na wa ni'ima ga abin da wani yayi na kaza babu wanda kwaya dai Allah ya mai sharri duk abin da suka yi ne kawai Allah ya faɗa bayan da labari ibratan li ulil albab to shine kuma wannan ta zama sunna a cikin tarihin malamai in kai kan tarihin Imam Malik za a ce maka gwamnan maka ko a lokacin shi wani kaza ya faɗa da shi amur bin ambal za a ce a lokacin shi sarkin banun uh, abbas wane kaza ya fada da shi ga shi kuma ibn taimiya malam wane kamar dan fodiyo zaka ji an ce sun yi fada da shi sarakuna ne su ma kamar waɗannan su malam wane sun yi fada da shi su ma malamai ne kamar waɗannan da aka dole haka duk wanda ya samu kashe cikin wannan matsala haka zai haƙura dole tarihi ya tabbatar da wannan bayani idan ba a rubuta ba an zalunci tarihi dole haka zai haƙura a ambaci sunan shi da siffar shi da irin ɗabi'arsa faɗan da kuma ya aka ƙare akan faɗan. dole mutum aka bi haƙuri wanda ya zama mashi ƙaddara in ya so ya ta tuba wannan kuma tsakanin shi da Allah da ya halitta shi ne ya karɓa shi kenan ya gyara dan gaba ina fata mun fahimci wannan ya kuma bar wasiya ga 'ya'yan shi da ɗaliban shi cewa bayan shuɗewar shi kar sake faɗa da wani malamin sunna ce na yi faɗa da malamin sunna ban ji da daɗi ba kar ku sake ina fata mun gane wannan da aka mutane su kwantar da hankalinsu wa qadru yadahu matun tayyibatun wa rufiya bi marafin kafiratin min ya asirihi wa hun Ya ce hakika malam ibnu taymiya ruqyat lahu matun tayyibatun an yi mishi an gan shi a cikin mafarkai waɗanda suke masu daɗi wa rufiya bi marafin kafiratin min ya asirihi sannan an yi ainihin yi mishi waƙoƙi na ta'aziyya masu yawa malaman zamanin shi wa mimman ba'dahum da wanda suka biyo bayansu haka wannan abu ya faru da malam namu malam albani rahimahullah mutane ba su gushe ba suna ba mu labaran irin mafarkai na alkhairi da suka yi su ganshi a cikin hali na annashuwa da rahama da ɗaukaka wasu ma abin mamaki mutanen da ba su ma san shi ba a rayuwa ne wanda ba su taɓa ganin shi ba za su bugo ya daga nisan duniya su gaya mana cewa ga siffar da suka gani ga abin da suka gani ga abin da suka gani to haka Allah yake dauka bayan Allah duk waɗannan za mu rubuta su a cikin tarihin jama'a su kwantar da hankali, duk za a rubuta cewa ga mafarkin da wane ga abin da ya ambata tare da cewa mafarki ba shine asalin hujja ba amma duka wannan daga cikin alama ce ta alherin da ake sa ran su sadu da shi muna fata yanzu da muke magana su suna can suna cikin aishatar ragaba a cikin barzahu suna cikin morewa rayuwarsu ta can ta barzahu Allah yana ci gaba da lullube su da ni'ima da rahama ayyukan alkhairi da suka bari a bayan sadakar jariya muna fata Allah na ci gaba da ninka musu da dakin su da haka kullum ada da muke Allah ya sa can tafiye musu nan Allah kuma ya sada mu da su a tsallaken saradi don haka waɗannan abubuwa kullum haka suke faruwa kamar yadda da ya faru ga ibn taymiya haka kuma ya faru ga malaman da suka gabace shi su imam malik su ahmad ibn hanbal su imam al-bukhari dukkanin sun kan tarihi zaka ji bayan rasuwar an taimaka ana ganin su a cikin halin annashuwa halin ni'ima cikin sutura ta ainihin albarka da ɗaukaka cikin gidaje na rahama da ni'ima cikin yanayi da ke nuna alamar sun tsira Allah ya karɓi shahadarsu Allah ya ɗaukaka darajarsu malai ce unzur fi marasihil uqudul zariya ka karanta uqudud dariya zaka ga marasidin da aka mishi daga shafi na 392 har zuwa 516 kaga yawan shafukan fiye da shafi 100 da wani abu wal kawakibud durriya tun daga shafi na 181 zuwa 232 wannan game da kaji a kadiya kenan game da rasuwar malam ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya mishi rahama sadisan abu na shida makanatuhul ilmiya wa sana'ul ulama ya alaihi darajar ibn taymiya matsayin shi a ilimi da kuma bayani akan yaban da malamai suka yi masa wato matsayin shi a ilimi shin wani irin digiri yake da shi ko yin matakin shi wani irin professorship yake da shi duk da yake mun faɗa a baya cewa ilimin irin waɗannan mutane ba ka iya rating ɗin shi da irin darajoji na ilimi da muke da su a zamani waɗanda kawai mutum ya samu wani ɗan lungu ya fake ya ta da zai a ciki daga baya a ce shi ma farfesa ne tabawa ash-shaykhu makanatan ilmiyatan wasi'a ibn taimiyya ya samu ɗarewa wani matsayi na ilimi mai girma faƙad faƙa a ƙaranahu domin dai ya ɗarma sa'annin shi sa'anni gaba ɗaya sai da ya tsere musu iz huwal imamu haqqa domin limami ne da gaske limami ne a ilimi wa shekul islam sidqa kuma shekul islam ne da gaske shekul islam an ce shine mutumin da tun yana akan ce mutum shehun islam ne ya zama tun yana saurayi tun yana shagiri tun bai auren fadi ba ma watakila yake karantarwa kuma har ya tsufa akan haka a samu shekara da shekaru talatin ko sama da haka yana karantarwa da haka mala albani ma shekul islam na jama'a babu shakka akan wannan Allah ya ji kai shi wa huwa al malam ibn taymiya kogi ne min ayyi jihatin ataitahu duk ta inda ka zo ka ɗiba la tukaddiru huddila'u ɗiba baya lalata shi ba a cewa saboda an ta ɗiba ruwan ya gurbaci, kamar yadda misali rijiyar gidanku ko gidanmu da an bugu ga ɗari sai ruwan ya birkice ya zama taɓogo to ba haka ibn taimiyya yake ba a wajen ilimi ba irin malamai ne wanda da an yi karatu ɗaya biyu uku an ƙwara karatunsu ko an yi fatawa ɗaya biyu uku an ƙwara karatunsu ba ko da an shiga mas'aloli na ilimi gadan-gadan sai ga gaba ɗaya an kwabe musu wandan malanta irin malamai waɗanda suke local champions su ne al'abutal al-mahalliya wato gwarzo ne a cikin lungunsu kawai ana fita daga lungu angonsu ba wanda ya san shi malamin islamiyya ke nango ko da baya kantawa islamiyya amma matsayin shi ke nan ɗan mata angonsu ne kawai suka san shi malami ne da an je wani waje shi kenan kawai ya zama shi ma kawai a cikin mamu ko ladan ba za a bashi ba irin malaman da za ka ji malam yana ba da labari yan an je saudiya aka ce a je ga yana ana taron malaman duniya sai ai aka maka Allah in dai ko wakilce mu shikenan shi yana san yana siyan kaya zai kara aure saboda idan an je wurin da larabci yake magana shi kuma bai taba yin magana da larabci ta minti goma sha biyar ba sai ya saka yani wajen guda talatin daka ba zai iya ko da yana da abun faɗe ba zai iya gabatar da kanshi a wajen ba sannan kuma irin matsalolin ilimi da ake tattaunawa a mataki na duniya shi bai ma san su ba bai ma san cewa ilimi ya kai nan ba kaga bai da biyarin a wajen to ba irin waɗannan malaman bane ibn timiya malami ne wanda yake bijimin malami kamar kogi a ce ana ta ɗiba ruwansa kana jin saboda yawan ɗiba ana ta zuwa da injina ana zuka ana cika tankuna wannan zai sa a ce ya samu ya rikirkice ya zama kamar taɓo ba zai yi haka ba imamun wa ayyu imamin liman ne wani irin limami wanda baka taɓa ganin irin shi ba laqad tabbaqa ismuhu dunya sunan shi ya gaba daya sunan shi yayi stamp akan duniya ko ina an san shi wa balagat muallafatuhu ma balaga al-layla wan nahar ma balaga al-layl wan nahar rubuce rubucen shi sun kai duk inda dare da rana ke kaiwa ma'ana duk inda akwai mutane duk inda akwai rayuwa duk inda akwai duniya to labarin shi ya kai littafan shi sun kai wa asbaha alamal madhhab salafi yawaye gari ya zama shine tuta ta ainihin mazhabin magabata wani malamin da zara an fita daga garinsu in ka je wani gari ka faɗi sunan shi za a ce ba taɓa jin sunan shi ba malam wani wani za ce ba a san shi ba wani daga angonsu ba a san shi ba wani daga ƙasarsu ba a san shi ba to malami wani shine wanda za ce duk inda aka ambaci sunan shi a duniya an san shi an san shi a matsayin malami ina fata mun gane wannan irin ibn timiya kenan fa kullu man iltazama al-madhhab al-haqqa fi bab al-aqaid qila sai ka ga duk wanda ya lizimci mazhabin gaskiya game da aƙida mazhabin tsarkake Allah wajen tauhidi wajen asma'u was sifat da sauransu sai ka ji ana cewa huwa ala mazhab ibn taymiya ce ai dan taymiya yake bi ba ba faɗa ba nan kasa musamman a Kano ce ai dan taymiya yake bi ko kuma wani ma da ya faka wuta sai a ce ai bawadi ko ce ai da ka san da dan taymiya da dan abdul wahab da dalibi da malami ne saboda jahilci yau mutum yana raddi ne kenan kuma to aka kaga ana ana aibata mutane da cewa wai ko ana identify mutane da cewa su mabiya ibn taymiya ne da zaran sun ce su ahlu sunna ne ko salafiya ne fa huwa idan madrasatul ajyal ibn taymiya makaranta ce mai zaman kanta ta generation ta al'ummomi wasu bayan wasu takharraja minha fatahirul ulama wal a'immatul wanda aka samu bijiman malamai suka yi graduating daga wannan makaranta da manya-manyan limamai kowanne a cikinsu aka taɓa irin su ibn abdulhadi irin su ibn al irin su ainihin almurri murri irin su mizzi irin su ibn kasirin kowanne aka taɓa ka ji shi ma bijimi ne mai zaman kanshi kuma ɗalibai ne a makaranta daga naka gajetin ɗinsu kana asuruhu ya ujjubi bit tayyarati al-mutabayina zamanin shi ya kasance zamani ne wanda yake cike da tayyarat wato iskoki karkace-karkace na tunani alfikiriya na tunani almutabayina wanda suke mabambanta wannan na yin ɗariƙa kaza wannan na mazhabi kaza wannan na addini kaza wannan ya ɗauki falsafa kaza a rayuwa ga 'yan shi'a ga 'yan ƙalaƙato ga 'yan boko haram ga 'yan ɗariƙa ga 'yan wane ne nasu ba kowace tarka-tarka a kowanda suke binta akwai wanda suka tsare su wannan shine addininsu, a wannan zamani ibn taymiya ya taso fa mumathilan marahiba mun munharifa wanda suke suna nuna mazhabobin aqida wanda suke karkatattu min jahamiyati Kamar jahamawa masu cewa Allah na ko masu cewa Allah baya kan al'arshi sune jahamawa wa mu'tazila da mu'tazilawa masu korewa Allah safofi masu cewa waɗanda suka yi zunubi za su tabbata a wuta wa asha'ira da asha'ira masu yin tawilin sifat duk muna da su a nan ƙasa ila akhirihim da dai sauransu idafatan ila sufiyatin bayan kuma yan dariƙa sufaye wadda khayyamat alal alamin islami wanda ta lullube gaba ɗaya duniyar musulunci da sulukiyatiha da tsare-tsaren su na halaye wa usuli halfasida da kuma wato aƙida su take barnatacciya halayen na ɓarna ne dan halayen su ne wannan maulidi kiɗa taron maza da mata a wuri guda shaidanci waƙa ta zindikanci duk wannan halayen su ne da kuma aƙida ta zindikanci ya ila yau cewa ana hululi ana ganin Allah a Allah na iya ba wani wani salati da ya wuce irin wanda ya baiwa annabi da ire-iren waɗannan abubuwa to duk irin wani abubuwan fa a lokacin musamman ita ɗariƙa ɗin ta riga ta kaji yake hayyamat ta kewaye ta lullube gaba ɗaya duniyar musulunci abis ila anna bida'atul falasifa wal manatika rajiha ra'ija kada wannan da cewa a lokacin kayan tallan mutanen falsafa da yan mandiki yana tashe ana siya wasil'atuhum na fita sannan kuma a wato kayan kasuwancin su kullun karewa suke kullun ana nema akwai demand sosai akan mazabin falsafa da abin da ke cikin shi هذا ما ما كان المسلمون يتلقونه من harbin fikriyatin banda kuma abinda musulmai suke karo da shi suke samun kansa a cikin shi na yakin tunani mental wo? atiya wanda yake mai afkowa min salibiyyati alhaqida daga yan cross kristoci wanda suke da bakin ciki akan musulunci la taqillu khataran wanda wannan yakin tunanin da suke wa musulmai bai gaza hadari ba an hurubihim al-askariyati sharifa hadarin shi bai gaza hadarin yaƙe-yaƙen da suke kawo mutane na sojoji ba wanda yake mai ƙarfi ma'ana wannan zamanin iri ɗaya ne da namu watirkar ayyamun dawudu ha bainan nas iri ɗaya ne namu da aka rami sauƙin fahimtar shi a wannan zamanin muna fuskantar duka wannan hadarorin shine aƙidojin a ga sanan ta ko ta ko ina yan ɗarika suna nan yan shi'a rafida suna nan yan ƙalaƙato masu cewa babu hadisi suna nan yan boko haram khawarija masu zubar da jini masu kafarta musulmai suna nan yan kiristoci waɗanda suke da baƙin ciki akan yaɗo da musulunci suna nan munafukan cikin addini suna nan masu interfaith masu sabon addinin kirist islam su ma suna nan sa'annan turawan yamma da kafirai da sauran ma'abotansu su kuma suna nan suna mana yaƙi na tunani kokarin canza mutane zuwa ga nizam al'alam al-jadid new world order wanda ake so sai an kai mutane akan shi na wato ittihad fi kulli shay a zama an yi iri daya globalization akan tattali akan addini akan abinci akan zamantakewa akan aure akan saki akan mutuwa akan alakan maza da mata akan duk komai ana ta wannan yakin ana akuma da shi ta kowane wurare gashi nan waɗannan kuma haɗarinsu kuma bai gaza haɗarin yaƙe-yaƙen da ake ƙasashen musulmai ba yaƙi na gaskiya na harbi na kisa na kai farmaki na jefa gurnet na rusa wurare kaga a yanzu irin haka ne duniya musulunci take rayuwa ko da a nan ƙasar mu wadda take najeriya ko kuma a duka duniyar musulunci da faɗinta a daina take kowa zai iya tabbatar da cewa wannan abin haka yake domin muna ganin abun yana faruwa a aikace a irin wannan lokaci ne fa Allah ya ɗaga. ibn timiya kaga shi sa muke ƙara cewa akwai fuskoki da dama na kwatanci tsakankanin malam ibn timiya da malam albani rahimahumullah to a wannan lokacin ibn timiya ya samu kanshi a wannan a irin wannan halin a lokacin kuma ya ce akwai wato a cin kasuwa da 'yan falsafa suke suna tashi suna yayi ana son irin kasuwancinsu shi kuma ya yana faɗa da duka waɗannan abubuwan ta kwatanta yadda zai samu abokan gaba daga duka wannan mazhabobin, daga duka waɗannan tunanonin daga duka waɗannan akidojin wa qad shehu shaykhu li kulli ha'ula'i wa mbara li raddi alayhi ibn taymiya ya tinkarar da kanshi ya kafa kanshi domin wato yin fito na fito da duka waɗannan abubuwa ya kuma zage damtse wajen yi masa raddi iri ɗaya da yadda kaga malam albani ya yi wannan aikin Allah ya ji kanshi da rahama na iya tuna a karatun bukhari farkon mukaddima yake ambata cewa za mu sa baki akan siyasa da al'amuran da suka shafi mu na tattali da kasuwanci da zamantakewa da mu wayan musu da kai mu sa su akan hanya kuma kowa ya shaida gaba ɗaya ka tukan shaka suke ɗauke da waɗannan fikirori musamman karatun bukhari ɗin da fiqhu sira da makamantansu za ka ga baya baya yin rowa wajen yin bayani akan matsaloli da rigingimu da fitintunu da makircin da ake fuskantarwa musulmai magana ne akan allurar rigakafi magana ne akan wato siyasa tattali magana ne akan karatun boko magana ne akan rabon mukamai magana ne akan irin zaluncin da 'yan siyasa suke yi babu wanda mala albani bai magana akai ballantana ko abin da shafi tsantsan karatu magana akan malamai matuta 'yan damfara masu kwace kudaden mutane masu sace imanin mutane bai kyale su ba magana akan mazhabobi da tafiye-tafiye da wato aƙidu ko ƙungiyoyi tun daga waɗanda ake ganin ma kamar suna da gaskiya hawan da al'amuransu a bayyane yake wasu a cikin ma sukan ji takaici ko damuwar me yasa mala yake taba suwa ne da suwa ne bayan ana ganin kamar namu ne to sai yanzu ne za mu ci moriya waɗannan abubuwan Allah ya taimake mu bai mana ruwa komai ba sai da ya faɗa mana komai Allah ya saka mashi da alkhairi akan duk waɗannan alherai da yi kurakuran da ya matsan shi da adam Allah ya rangwanta mashi ya kauda kai akan su don haka sai aka wayi gari yayi comprehensive karantarwa ta tabo duk abin da ya kamata ya gama al'ummar shi bai rage ba haka binta taymiya ya samu kanshi a cikin irin wannan hali kuma ya tsaya tsayin daka wajen fuskantar wannan aiki wa da aqwalihim da yin rugurugu da maganganunsu wa kana ya'malu ala jami'il jabahat ya kasance yana aiki akan dukkanin bangarori falam yashghalhu munaqashatu haula'i an raddi ala ulaika wato ƙoƙarin tattaunawa da wannan bangaren bai shagaltar da shi daga yin raddi ga ɗayan bangaren don yana karantar da aƙida a yanzu wannan bai hana ka je magana akan siyasa don yana magana akan ibadoji bai hana ka ya yi raddi akan masu ainihin wato taɗe kafan musulmai game da karatun boko duk al'amuran shi yana yi yana cizawa yana hurawa yana duba gaba yana duba baya yana duba dama yana duba hagu duk wannan ba mukaddima ce yake kafin ya magana akan yaban da malamai din suka mishi da matsayin shi a ilimi yana so mana bayani a takaice yaya yanayin zamanin yake har aka iya samar da irin wannan malami cikin hikima Allah wa kana idza takallama fi fannin hasibahu Sami, samiu la yuhsinu ghayrahu ya kasance in yana magana akan wata mas'ala akan wani fanni kai mai saurare sai ka dauka babu abin da ya sani sai wannan Za ka dauka akan abin da ya cinye rayuwar shi kenan kawai in yana magana akan hadisi ka dauka babu abin da ya iya sai hadisi in yana magana akan aqida Za ka dauka babu abin da ya iya sai aqida in yana magana akan larabci haka in fact malaman nahawun zamanin shi ba abin da ya sa su gaba da shi kenan suna ganin to tunda dai wannan ya ce shi malama akida ne da fiqhu da tarihi ya je ta yin akida shi da fiqhu mu kuma mu malaman nahu ne amma da al'amari ya kawo kan nahu sai suka je su iya nahu su abu hayyar, da haka suka ga ba za su iya hakura ba sai sun yi gaba da shi kazan koyin da mu yi arabiya haka muke ba mu so mu ji ko ya iya arabiyan nan in ka ce kai mai wa'azi ne je ka ci gaba da wa'azinka <laughs> ina fata mun fahimci wannan to haka in yazo yana magana akan tarihi sai a ji kamar iyakan abin da ya sani kenan in yazo yana magana akan abin da ya shafi astronomy ko geology ko geography ko wani abu makamanci haka da cikin ilmomin boko sai aga kamar ma ba malamin addini bane misali a littafin shi na sharhu hadisin nuzul zaka ɗauka wani kawai wani astrologist ne kawai haka in yazo yana magana akan ilahiyat abin da ya shafi ainihin wato A abubuwan da suke mawara a tabi'a irin su lahira aljanna hisabi kabari ruhi da makamantansu sai ka ji kamar nan kaɗai ya iya in yi zaina magana a kan mandiki sai ka kamar ma ne aristotle to haka allah ya ibin temiya da irin wannan malam namu malam albani allah ya gafarta mishi kowa ya sani akan irin wannan al'amura kai in yana magana akan kwamfuta za ka ɗauka ma bai taɓa karatun arabiya ba in yana magana akan tarihi za ka ɗauka bai san hadisi ba in yana magana a kan fikihu ka dauka bai san ulumin qur'an ba kullum duk abin da ake ake ka ji akwai akwai matana kai, to aka ake so a ji malami ba irin waɗannan malamai namu ne yanzu wanda za ka ji mutum kawai mala a cikin ɗan lungu kawai yake wani ɗan lungu ya samu kawai ya fake a lungun ma bai san abin da ke cikin duhun lungun ba inda kawai haske yake sani kama ce ne a samu mutum farfesa sai ka ji shi gaba ɗaya yana yin abu kamar irin namu na yan dagaji haka yana tafiya kamar irin mai ya kare mashi dinnan yana tututututu haka ba ba fiti ya kamata aka ce mutum farfesa ne a ji shi lalle ya farfesanta ilimi inda ka taba shi a ji akwai karatu domin yanzu a zamanance ai da farfesa ake gwada ilimi ko ko kuma aka ce mutum shek ne shek ne a ji shi to da gaske shek din ne ta ibn taymiya haka ya kasance cewa idan yayi magana hasibahu sami'u la yuhsinu ghayruhu wa zannahu qad takhassasa fi hadha aljanib sai ka dauka cewa akan wannan bangaren kawai ya kware bal inna ashabal madahib al-ukhra yastafiduna minhu uluman ma'abota mazhabobi sauran mazhabobi suna cin more sa fi mazahibihim a cikin su kanu ha ilmomin da ba sani ba wa takhfa alaihim ilmomin sun buya gare su ma'ana ga wani wanda ya ce shi ba hanafe ne mazhabin hanafiya kawai zai wa aiki a cikin ilimi ya tsaya ya zage kwanduwa ya koyi mazhabin mazhabin amma suka ta tattawa da ibn taymiya sai ibn taymiya yana kawo mashi wasu sirrori da bai sani ba game da mazhabin haka wani ya ce shi malamin ainihin wato na hau ne ibn ya zo suna magana sai ibn taymiya yana gaya mashi wasu abubuwa da bai taba jin labarin su ba wannan ilimin yana mashi wasu taujihat yana mai wasu gyare-gyare a cikin ilimin da shi abin da ya bayyana kan shi kenan cewa shi dan wannan ilimin ina fata mun gane wannan malai ce ka duba al-uqudud duriya a cikin shafi na bakwai hatta zakara annahu ma kallama fi ilmi min al-ulumi sawa'un sawa'an kana ulum shari am min ghayriha illa faqa fi alam har aka bada labarin cewa ibn taymiya bai taɓa yin magana akan wani ilimi daga cikin ilmomi ba daidai wa daida wannan ilimin na shari'a ne ko kusurar duniya ne sai ya zama na cewa illa faqa fihi alahu sai ya wuce kowa daga cikin ma'abota wannan ilimin wal na ilahi da kuma masu dangantuwa da wanda suka sani da gaske da kuma wanda kawai suna dangantuwa ba gare shi ne duk sai ya musu fintinkau wa ma nazara ahadan fanqata ma'u bai taba yin wato munazara tattaunawa da wani ba sai ya zama ya ƙure gaba ɗaya ilimin wannan wanda suka tattauna din rahimahullah wa innal qari'a la yaqifa mumbahiran amama hadhihi al-ilmiyyah al-fadha kai ne karatu a yanzu in kana karanta tawan ibn taymiya zaka tsaya a gaban wannan limanci na ilimi wanda babu irin shi zaka zama mumbahiran kana mai ban mamaki kana mai shan mamaki ka zama cikin dahsha wa khairu man yudallil haqiqata wa yuwaffi al-mawdu'a haqqahu aw ba'dahu humul ulama al-fuhul to mafi alherin wanda zai iya fito da wannan gaskiya cewa ibn taymiya babban malami ne ya wuce sa'o'insa ba taba ganin irin shi ba duk ilimin da ya shiga ciki sai yayi fice in yana magana kan ilimi zaka dauka abinda kawai ya sani kenan duk wanda suka yi magana da ibn taymiya sai ibn taymiya ya kara mishi ilimi a cikin abinda shi mutum yake takama ya sani wannan gaskiyar ba wanda ya fito maka ta fili wa yuwaffi al-mawdu'a haqqahu ya ba wa mawdu'in abin da ya cancanta na bayani aw ba'dahu ko kuma wani bangare na abin da ya cancanta sai suwa ne humul ul fahul sai malamai kawai gwarazan malamai sayari fatil rijal waɗanda suka iya yin kanikancin mazaje wato waɗanda suke makera za su iya kera maka mazaje wajen fannin bayaninsu wal nukat malamai wanda suke limamai masu iya nakadin mazaje allazina wasfuhum huwa wasfu wanda siffar da zasu baka ita ce siffa wa madhuhum huwa maduhu. yaban da zasu maka shine yabo wa sana'uhum huwa sana'u jinjinawa da zasu maka ita ce jinjinawa ma'ana zai dauko magana daga malamai wanda suka isa a kira su da suna malamai su ba da shaida akan malamai bin timiya domin malamai su suka san waye malami su ne za su iya ba da shaida a kan cewa kai malami ne Za ka ga a jami'a kama a ce mutum dakta sai daktoci sun taru sun duba abin da ya rubuta sun ce eh ya isa a ce mai dakta ba kawai mutanen gari ne ko kuma jahilan gari ko mutanen islamiyya unguwa ko kuma ɗalibai yan undergraduate ko za su ce ai wani dakta bane ya tabbata kamar yadda yan musabaka wanda za a ce eh, da gaskiya da ci qur'ani ba wai kawai da ya shekara bakwai baban shi ce ya rike qur'ani ba sai ya je ya zauna a gaban manyan gangarau masana ko sun ja mai ya karanta sun ja mai ya karanta an shiga an fita da ce eh, da gaske wannan ya hadace qur'ani sannan ba shi certification a ce hadace qur'ani ko amma ko garin baban shi kawai ka fito kana albari cewa ga yanan shekara bakwai wani ma shekara hudu wani ma yana cikin fanfaran haƙura za ta qur'ani wannan kawai labari ce wannan ƙususa ce kawai ina fata mun fahimci wannan da haka malamai ne suke da shaida a ce mutum malami ne kamar yadda masu kuɗi suke bada shaida a ce wane mai kuɗi ne mu talakawa ba mu waye mai kuɗi ba to na muke ganin shi ya dan sa sabbin kaya da wata yan mota ya dan yi wani gida haka yana mana barazana a cikin unguwar talakawa sai mu ce mai kuɗi ne ba mu san ko bashin banki bane ko gado ne ko wata yan miliyan uku ce yake jujjuyawa ba amma an ka ji masu kuɗi sun ce wani na da kuɗi to wannan abu alaiha bin wajib wannan shaida to hakan kajin malamai sun ce wane malami ne to sannan ake karban shaida cewa malami ne amma don mu jahilan gari ko kuma ɗalibai masoya kawai ko kuma masu saurare kawai daga nesa ba sa iya tantance waye malami sai in malami ya zauna a cikin yan wunshi malamai sun yi magana irin tasu ta malamai ko kuma bayan shuɗewarsa malamai sun karanta abin da ya faɗa ko a irin zamaninmu malamai sun saurari me yake cewa sun ce shi malami ne irin yadda misali malam Ja'far Mahmud Adam Marigayi Allah ya shi da rahama har makiya a cikin malaman sun sun yadda cewa malami ne ya san Qur'ani haka Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Al-Albani rahimahullah shi ma har makiya daga cikin malaman sun yadda cewa malami ne to wannan shaida ita ne ne ba shaidar mu kawai ta masoya ba ko kuma shaidar masu saurare daga gari ba kawai da haka ibn taymiya anan malam hamadu tuwaidiri zai ɗauko maganganun malamai ne waɗanda ko dai sun kusa da sakai irin ibn taimiyya ko kuma tsararrakin shi ne a ilimi su za su faɗi meye matsayin shi game da ilimi ina ba mun gane kuma ɗauki wannan a matsayin ka'ida a duk sa'ad da muke neman sanin matsayin malami da aka ga duk mazajen hadisi din nan kun ana neman nagartarsu ko rashin nagartarsu ko mai matsayin sa ilimi sai a koma cikin littafan malamai wanda suka rubutu game da su su zahabi su ibn hajar su al-imam mizzi su al-imam al su al-imam ainihin wato ibn hibbana Imamul bukhari an duka wannan bujiman malamai ne su suke faɗa mana cewa wani fika ne wani mutumin kirki ne wani malami ne na Allah wani malami ne amma dan bid'a ne wani malami ne amma masu zuciya ne wani malami ne amma malam fada ne su suke faɗa duk abin da muke faɗa game da malamai da su muke hujja wa ruddu uhdataha ila nuqaliha na fata mun fahimci wannan da aka sai malam hawar tuwazir ya ce ya kulu al-imam zahabi fi ma'aradi wasiyir shaykh al-islam zai fara da magana ainihin imam zahabi amma tambihi shine imam zahabi babu shakka dalibai mun taimiya ne amma mu sani cewa malami ne babba kuma mai adalci a duk abin da yake da kanshi yake fara cewa bangarori biyu ba su mai adalci ba game da ibn taimiya bangaren masoya duk abin da ya fara sai ya takaita bangaren makiya duk abin da ya fada shi ce ya zaki shi kuma yana kokari ne ya daidaita iya abin da zai faɗa ya zama duk abin da ya faɗa haka yake abin da ilimin shi ya ciki abin da ya gani abin da ya karanta abin da ya ji malamai sun faɗa da haka kar ya zama kamar tufka da warwara cewa yaya za a fara kuma maganar nan da maganar da za a ruwaito daga ɗaliban shi na fata mun gane ɗalibin shi ne amma malami ne independent mai zaman kanshi a cikin ilimi gwamnati ce mai zaman kanta ilimi ainihin wato shi imamu zahabi ya ce wa tsara min akabirar ulama'i ibn taimiyya ya wayi gari ɗaya daga cikin manyan malamai fi hayati shiyukhi tun malaman shi suna raye wannan sa daga cikin miza da malamai kaɗan ne suke samunta a ce su zama malamai alhalin malaman su na raye kamar imam malik tun yana ɗan mitsitsi shekarar shi bata wuce ashirin ba malaman shi duk suna duniya suka ce lalle lalle kan majalisi ya fara karantawa haka ba kowa yake samu haka ba A akwai da in ma suka fara gangancin karantawa malaman su suna raye malaman ke kiran su hana su kuma an samu zamani Abu Hanifa ya ta hana ɗaliban shi haka irin su zufar da ire-iren su suke zuwa sai su bude makarantu idan ya ji labari sai ce kar su basu isa ba har yanzu basu kai ba to ba kowa ne wanda yake samun daraja a ce tun yana ɗalibi malaman shi suna nan a duniya a ce kuma ya zama malami ba kama a ce ne ciya na profesa ai kaga wani bai hawa sai wani ya kau to a ce tun farfesan da ya horar da kai ka zama farfesa yana raye a duniya kai ma an baka ciya yana raye yana wannan harka an baka ciya ta profesoshi a ce kai ma ka kai kenan ko kuma a ce alhajin birnin da ya koya ma kasuwanci yana nan da kuɗi fa bai talauce ba amma kai ma ka shiga cikin millionaires club ka zama cikin nadil a ashabul jahi wal fadli fil mal wanda suka tara suka taskace suka ba su san yawan kudin su ba ka zama kai ma babban attajir ka ga kenan ka kai ka kawo walahul musannafatul kibar yana da dubga dubgan littafai allati sarat biha rukuba wanda Karabka ta tafi da su an kai su ko ina a cikin duniya wala alla tasanifuhu fi hadha kunu arba'a arba'ata alafi karasin wa aksar rabi ce, watakila ma a sanda nake wannan magana ya kasance cewa littafan ibn taymiya sun kai fiye da ainihin wato littafi dubu hudu wa fassara lahi ta'ala sanatai sanataini min sadarihi fi ayyamil juma'a yayi darasi na fassarar alkur'ani mai girma a tsawon shekaru biyu min sadari daga farkon alkur'ani ko kuma ka ce min sadari daga kirjin shi Binta mai ma'ana da ka ya fassara shi ba tare da yana dubo littafi ba yana rubutawa yana fassarawa kuma ya zuwa yana gabatar da wannan darasi fi ayyamil juma'i a ranakun juma'a a ranar kowace juma'a bayan sallar la'asar mun karanta a baya ko yana da majalisi na ainihin wato tafsirin alkur'ani wanda yake gabatarwa tun daga farkon qur'ani har zuwa ƙarshe, ya gabatar da shi a wannan masallaci na aljami'ul umar wa kana yatawaqqadu zaka'an ya kasance yana da ƙarfin basira basira tuno abubuwa da iya halarto da su da iya fusgan dalili a cikin ayoyi da hadisai da iya yin taujihi da iya yin ta'awilat da fassarori da taujihat na maganganu da gwara tsakankanin mazhabobi da maganganu da ra'ayoyi ibn taymiya ya share dukkan waɗannan waɗannan abubuwan suka zama masdarin da wasu suka dinga mai sharri har suna cewa ya kuskurantar da wasu manyan malamai da suka gabace shi a cikin sahabbai ko ba haka bane zai samu fatawar sahabi ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam in yace wannan fatawar da sahabi wani ya bayar ba daidai bace saboda hadisi kaza sai a cewa ya kuskurantar da wannan sahabin kama a lokacin yan shi'a sun ta mai sharri akan cewa wai ya zagi sayyidina ali saboda da suke da'awa sayyidina ali masu me sai ce a ai sayyidina ali yana da fatoyi da dama waɗanda yayi waɗanda aka gane cewa fatoyin sun saba wa abin da yake daidai akwai fatoyi ma da ya zama bambanci tsakankanin shi da ibnu abbas a gane ibnu abbas ya fi shi gaskiya da ma'asumi ne haka wata faru gare shi ba to wannan magana da yayi ita ce wai cewa ya rage sayyidina ali kasan wani haka ake cewa a ce ya zagi mal albani ya zagi imam malik ya zagi mai risala ya zagi sarkin zazzau ya zagi shehi wani duk kuma menene in aka faɗo ta magana aka ce mai risala ya ce kaza amma ta saba wa magana annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba za a ɗauki magana mai risala ba ma'anan lazumin wannan magana da kace in aka faɗa ka an zagi mai risala sai kuma ka zagi annabi kenan shine lazumin magana in cewa magana da wane ya faɗa ba daidai ba ba za a aiki da ita ba shine zagi to magana da annabi ya faɗa daidai ce kai kuma ka ce ba za a aiki da ita ba sai dai aiki da ta wani malami to kenan kama ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to ayyul fariqain a haqqu bil am wani bangare ne ya fi cancanta ya zama cikin aminci da kai da ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda kuma kake riya ya zagi wani malami ina fata mun gane wannan ina ganin wannan gaba tana da tsayi kwarai kuma kamar lokaci ya kawo ƙarshe da aka bari mu tashi mu kwana kan yadda yake cewa ya ƙulul imam zahabi idan Allah ya kai mu karatu mako mai zuwa kenan rana asabar rana ya cewa Allah ya kai mu sai mu tashi a nan abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah mu dauke sarki ba mu lada faɗa da dama aikata abinda da ke cikin alkhairi kurakuran da suka faru na tuntuɓan harshe ko gazawa ko rashin iyawa ko ainihin wato ƙarancin fahimta muna fata Allah mu dauke sarki ya mana rahama da gafara gaba ki ɗaya muna sake addu'a ga babban malamin mu Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Albani Allah ya jike shi ya mishi rahama Allah ya dauka darajar shi a cikin salihan bayi da shahidai da ainihin siddiqai da ainihin illiyin da shi da ɗansa Abdullahi da matarsa Umma Abdul Barri muna musu wannan addu'a alkhairi da su da sauran musulmai da suka gabace mu da kirtawa dake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik